da mumunai da suka bi tafarkin sa zuwa ranar tashin alkiyama Allah madaukakin sarki ya samu kasance daga cikin su kamar yadda muka alkawaranta a zaman da ta gabata muka kai karshen littafin kashf shubuhat na Sheikh Muhammad bin Abdul muka ce a zama na gaba insha Allah za mu fara wani littafi mai girma mai tarin karatu insha Allah littafin da yake da suna la ilaha illallah ma'anaha shuruquha nawaqiduha wa fadluha wannan shine sunan littafi la ilaha ma'anar la ilaha illallah sharuɗan la ilaha illallah abubuwan da suke warware la ilaha illallah da kuma falalen la ilaha illallah na fadilatu sheikh abi abdullah muhammad bin sa'id raslan hasibahullah ya littafin ana mishi lakabi da abu abdullah asalin sunanta dr muhammad sa'id raslan yana nan da raye a raye ɗan ƙasan misra an haife shi a wani gari da yake kira sabakul ahad a can ƙasan misra maluma suna cewa da masana waɗanda suka sani sun ce tsakanin garin da alfahira cairo kenan ko da fi tafiyan miki arba'in da biyarwa in ka bar serial capital na misra za ka je wannan garin bai wuce ka yi tafiyan miki arba'in da biyarwa za ka isa garin malam dakta ne dakta ta fanni uku saboda ya yi digiri-digiri a ɓangarori guda uku ya yi digiri a medicine zalla ya sake zuwa ya sake wani digiri a sojiri shi wanda ya rubuta wannan littafi daga nan kuma ya sake komawa makaranta sai sake yin digiri a arabic language daga nan sai sake yin masters a ilimin hadisi kuma ya sake yin phd a ilimin hadisi kaga za a kira shi dakta sake dakta ran kwatiri kenan ku tunda dakta ne ya yi medicine dakta ne ya yi sojiri ko kuma dakta ne a ilimin hadisi ina fata mun gani haka irin waɗannan maluma su ne za su ƙara tabbatar maka da boko ba ya hana karatun addini ko ba haka ba tunda ga shi likita ne a najeriya ma muna da ire-iren su ko waɗanda 'yan boko ne ko malaman addini kamar irin su doktor isa ali ibrahim fantami a ga dakta ɗin shi ba karatun addini ba ne ko information technology ko ba haka ba kamar irin su marigayi a sheikh muhammad muhammad awal adam albani zaria ko ba haka ba da ire-iren su suna nan da yawa allah maɗaukacin sarki ya samu da shi. malam kamar da muka faɗa yana raye a yanzu malam ya girma ya kai shekara 63 a rayuwarsa kuma yana nan a raye limami ne malama suna cewa kusan masallacin da yake limanci cikin masallacin da suka fi kowanne cika a ƙasar misra kuma malam yana da tsantsani sosai da sosai game da waɗanda suka san shi suke rubutawa yana da gudun duniya sosai da sosai kuma baya goyon bayan rashin gaskiya ko kaɗan shi sama ake cewa an taɓa samun lokacin da da gwamnati ta ba shi suspension na limanci so da an yi wani abu da bai dace ba ya yi nasiha ta hanyar da ta dace ba a yi ba sai fasa abin a kutuban juma'a sai bai ma gwamnati daɗi ba kuma ka san su limanci ma gwamnati ne take akwai kawai ko ba zai yi wa ake an hana shi limancin gaba ɗaya ba so da matsayin da ya kai ya ka ba suspension na wasu lokuta Allah maɗaukacin sarki ya ƙara tsare shi ya tsare miki imanin shi da mu ga malam ya fara littafin da mukaddima malam ya yi dogon mukaddima kuma insha Allah za mu karanta mukaddiman duka insha Allah malam ya fara da bismillahir rahmanir rahim wanda wannan sunna ce ta Allah madaukakin sarki sunna ce kuma ta annabawan Allah gaba ɗaya duk abin da za su yi in za su yi rubutu ko za su yi karatu suna fara da mi da bismillahir ar-rahmanir rahim qur'ani ya nuna mana wasikan annabi suleiman ko da ya tura ga wancan wannan sarkin na kasan saba abin da ya faru ta shi ne innahu min suleiman sai ce ne wa innahu bismillahir rahmanir rahim ko ba haka ba haka surorin alqur'ani gaba daya kowanne ya fara da bismillahir rahmanir rahim sai suratu suratu suratu bara'a ko suratu tauba wadda Allah madaukakin sarki shi ya fi sanin me yasa ya bude ta ba tare da bismillah ba wannan sunna ne na Allah sunna ne na annabawan Allah duk abin da za ka yi kai bismillah shi yasa ma in za ka zauna musulunci ya sharanta kai bismillah ko kai bismillah duk kai addu'an zama a'udhu bi kalimati llahi tamma min sharri ma khalaq ko ba ka ba in za ka shiga masallaci ai sharanta kai bismillah a'udhu billahi al-azim وبوجهه الكريم وسلطانه القديم من الشيطان الرجيم سمي بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله اللهم افتح لي أبواب رحمتك كوب حتى إن ذاك فتاة أن أنت كي بسم الله كي بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله اللهم إني أسألك من فضلك إن ذاك فتجد بسم الله توكلت على الله wala haula wala quwwata illa billah in zaka shiga gida bismillahi walajna wa bismillahi kharajna wa ala allahi rabbina tawakkalna ko ba gaba ka je bar zaka yi banɗaki daki a sarari inda babu baki baka yi addu'ar shiga ban gida inda fili ne an sharanta kafin ka cire tufafi kai ne ka ce bismillah ko ba haka ba kusan duk abinda mutum zai yi musulmi zaka sanya kaya bismillah zaka cire kai me kai bismillah komai da mutum zai an sharanta mutum ya rika faɗan wannan salma bismillahi arrahmanir rahim Bana zan fara da sunan Allah mai yawan rahma mai yawan jin Malama maluma sun yi kokarin fassara bambanta tsakanin arrahman da arrahim wasu maluma suke cewa arrahman yana nufin mai rahama wanda rahamansa ta game kowa da kowa a gidan duniya ar-rahim kuma wanda rahamansa a ranar alkiyama take banta da musulmai malama suke cewa wasu malama suke cewa wannan shine bambanci da ke tsakanin ar-rahman da ar-rahim ar-rahman ala wazani al-fa'al ko ar-rahim kuma ala wazani fa'il ina fata mun gane Allah madaukakin sarki ya samu dace malai ce bismillahir rahmanir rahim sai ce innal hamdalillah lallai godiya ya tabbata ga Allah madaukakin sarki godiya ya tabbata ga Allah madaukakin sarki sai malai ce nahmaduhu muna gode masa bayan ya tabbatar da godiya ya tabbata ga Allah madaukakin sarki kuma ya sake maimaita na hamadu wannan kutuba da malam wannan mukaddima da malam yayi wannan ita ce irin mukaddiman manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ina fata mun gani kuma kusan kowa ya san wannan mukaddima sai dai yau kamar dama ce ta samu da mutum zai san menene ma'anar mukaddima za ga kusan kowa ya haddace inna alhamdulillah, nahmaduhu muna gode wa Allah madaukakin sarki wa nasta'inuhu muna neman taimakon Allah madaukakin sarki muna neman Allah maɗaukakin sarki ya taimaka mana wa nastaghfiruhu muna neman Allah maɗaukakin sarki da ya gafarta mana yayi mana gafara wa na'udhu billahi min shururi anfusina muna neman tsarin Allah maɗaukakin sarki daga sharrukan kawunan? daga sharrukan kawunanmu ashe kowa yana da sharri ko tun daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam shi ma yana faɗa wa na'udhu billahi min shururi anfusina na taɓa jin wani ɗan bid'a ko yana yi ma'alu sunna rafi yace sai ka ji su kansu sun sai yace wai su kansu ahlu waɗanda suke kiran kansu ƴan izalan wai su kansu san masharranta ne shi yasa za su fara magana sai su ce wa na'udhu billahi min shururi anfusina bai san kuma koyi bane da sunnan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wani na'udhu billahi min shururi anfusina muna neman Allah maɗaukakin sarki ya tsare mu ya kare mu daga sharukan kawunan mu wa min sayyi ko wa sayyi'ati a'mali da kuma munanan ayyukan mu Allah maɗaukakin sarki ya tsare mu daga aikata munanan ayyuka sai ce man yahdihillahu fala mudilla duk wanda Allah maɗaukakin sarki ya shirya to babu wanda yake ɓatar da shi in Allah madaukakin sarki ya shirye da kai to babu wanda yake batar da kai wa man yudlil fala hadiya la wanda kuma Allah madaukakin sarki ya kaddara mishi bata to babu kuma wanda ya isa ne ya shirye da shi yasa Allah madaukakin sarki ya faɗa ma'anai Muhammad sallallahu alaihi wa sallam ya ce mishi innaka la tahdi man ahbabta walakin Allah yahdi man yasha yace kai annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ka sani ba ka iya shiryar da wanda ka ga dama ba ka iya shiryar da wanda kake so ko ya naji ina so wane shiryu kawai sai ya shiryu yanzu Allah ya ce ma'anai ka da wannan iko inna Allah yahdi man yasha lalle Allah madaukakin sarki shi yake shiryar da wanda ya ga dama ina fata mun gane wanda yake to ai gashi Allah kuma ya ce mishi wa innaka la tahdi ila siratul mustaqim ai Allah ya ce ma annabi lalle kai kana shiryarwa zuwa ga hanya madidi ko Allah bai faɗa ba to ya za mu haɗa su da wancan aya Sai Allah ya ce ba ka shiryarwa don kuma Allah ya ce la tahdi sanda Allah ya fani da lamul qasm ko lalle kai wallahi kana shiryarwa to menene bambancin su a mana suka ce hidaya hidayatan ko shiryarwa kana biyu akwai hidayatul irshad akwai hidayatu tawfiq abinda a manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam yake shine hidayatu irshad shine shiryarwa na nuna maka ga abin da zai amfane ka ga abin da zai cutar da amma kuma ka karfa ka dauki abin da zai amfane ka kuma ba wanda yake yi cewa sai Allah madaukaki ina fata mun gane wannan shine bambanci da hidayatu irshad kuma duk wani wanda ya fankin manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam shi ma yana yi ko ba haka ba aka ganin mutum kai mishi nasiha kaza da kake yi ba kyau kaza da kake yi ba kyau ga yadda ya kamata kai wannan kayi naka za ce kai ma ka shirye da shi amma shirya na ne na irshari ina fata mun gane amma kuma ya dauka ya aiki da shi kuma ba wannan kuma sai Allah Allah madaukakin sarki wa man yudlil fala hadiya la duk wanda Allah madaukakin sarki ya kaddara mishi baka to babu wanda yake sai shirye da shi sai Allah sai mala yake wa ashhadu an la ilaha illallah kuma na shaida babu abun bautawa da gaskiya sai Allah wahdahu la sharika la shi kadai ne ba shi da abokin tarayya wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu kuma na shaida lallai annai muhammad sallallahu alaihi wa sallama bawansa ne kuma manzansa manzan Allah sallallahu alaihi wa sallama yake cewa babu abin da yake jin daɗin ka kira shi da shi kamar ka kira shi Abdullah duk wani yabo duk wani kalman yabo da zaka ma annabi sallallahu alaihi wa sallama da shi in ba bawan Allah kace mishi ba har yanzu ba ka yi shi da abin da yake so ba duk wani yadda za ka yi na yabo in ka ga dama ka buɗe studio da ya fi kowanne girma a garinku studio ne na bege ko sunan da annabi ya ce ya fi so ya fi jin daɗi shine ka ce mishi abdullah so da sunan da Allah ma ya fi kiran shi da shi kenan a cikin alkur'ani wa annahu lamma qama abdullah yad'u ko subhanalladhi asra bi 'abdihi laylan ko alhamdulillahi alladhi anzala ala 'abdihi alkitab haka in kana karanta qur'ani haka Allah ya rika kiran shi bawa bawa bawa ina fata mun gane shi yasa wani daga cikin malamai yake cewa yana cikin abin da ya fi mishi sashi farin ciki yake sashi har yana jin kamar in ya daga kafa zai iya taka tauraron surayya surayya wata tauraro ce da take kusa da wata malamin yake yana cikin abin da ke sashi farin ciki yake jin Allah ya girmama shi har yana jin kamar in ya daga kafa zai iya taka tauraron surayya yace abubuwa guda biyu na farko dukhuli tahta qawlika ya ibadi wa an arsalta wa an arsalta ahmada li nabiyya yace abubuwa guda biyu ne yasa wannan farin ciki na farko shigai shi karkashin faɗin Allah maɗaukakin sarki ya ibadi ya ku bayina ya ce na biyu kuma da Allah ya aiko mishi annai Muhammad sallallahu alaihi wasallam shine manzon da zai shirya ina fata kun gane kaga amma kuma al'adar mu aka ce aya bawon Allah kaga irin kaman irin an ta irin ya shiga wani halin nan kenan ina fata kun gane kaga wannan kuma kuskuren tunani ne an gane ku. so mafi girman kolo shi sa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake ahabbul asma' ila Allah ma ubbida aw hamida. ce sunan da Allah ya fi so shine sunan da aka hada shi da abdu bawa bawa abdullahi abdurrahman abdurrazak abdulaziz abdu Allah yake shi manzo Allah yake shine sunan da Allah ya fi so sai koma hummida ahmad muhammad mahmud ina fata mun gani Maza Allah ke waɗannan sunayen Allah su Allah ya fi so ina fata mun gani kaga wa an shaɗu anna muhammadan abduhu wa rasul lallai kuma na ce da lallai Allah annai muhammad sallallahu alaihi wa sallam bawan Allah ne ko manzon Allah ne shi ma lai kau aya ya ayyuhal ladina amanu taqullaha haqqa tuqatih wala tamutunna illa wa antum muslimun ayan cikin suratul ali imran ko Allah madaukakin sarki ce ya ku waɗanda kuka yi imani ittaqullaha ku ji tsoron Allah ku kiyaye dokokin Allah maluma suke cewa abin da ake nufi da attaqwa shine an taf'ala ta'at Allah ala nurin min Allah tarju thawab Allah wa an tatruk ma'siyat Allah ala nurin min Allah takhafu iqab Allah abun da ake nufi da tsoron Allah shine ka aikata abun da biyayya ne zuwa ga Allah madaukakin sarki yadda shi Allah madaukakin sarkin yake ka aikata kuma kai kana mai kwaɗayin rahaman Allah madaukakin sarki kana mai kwaɗayin samun lada a wajen Allah in ka aikata umarnin Allah amma kuma yadda kai kake so ba yadda shi Allah ya ce kai ba ka faɗi ina fata mun gane ka aikata umarnin Allah yadda Allah yake so amma kuma ba da niyyar samun lada a wajen Allah ba har yanzu ka yi ne ka faɗi bangare da yake na tsoron Allah sai bangare na biyun kuma an tatruk ma'siyat Allah ala nurin min Allah ta takhafu iqab Allah ka bar abin da Allah maɗaukakin sarki baya so a lokacin da Allah ya ce ka bari kuma ka yi hakan ne saboda tsoron azaban Allah maɗaukakin sarki ina ba mun gane malama ka ce wannan shi ne abin da ake nufi da takawa sai Allah maɗaukakin sarki ce ya ayyuhal ladina amanu taqullaha haqqa tuqatih ku ji tsoron Allah matukan jin tsoro amma maluma suke cewa wannan haqqa tuqatih din Allah maɗaukakin sarki ya shafe shi da ayan da Allah madaukakin sarki ce ya fattaqullaha mastata'tum ku bi tsoron Allah gwargwadon iyawo ina ta mun gani. amma ka ce ittaqullaha haqqa tuqati to babu wanda zai sha Allah ba wanda zai sha ko akwai a ce ka ji tsoron Allah kuma ka kai makura wajen jin tsoron Allah wa zai kai Ha duka za a faɗi ke sai Allah madaukakin sarki sai sauwake mana rota ya take to fattaqullaha mastata'tum kowa ji tsoron Allah gwargwadon iyawan dole tsoron Allah wane zai fi naka ko ba haka ba so da kila yadda ya san Allah bai ya ji yadda kai kasan Allah ina fata mun gani kaga kana jin tsoron tsoro ne gwargwadon sanin ka da ina fata mun gani sai dai tsoron Allah kuma ya bambanta da tsoron da tsoron halittun Allah kaga aka ce ga wani ana jin tsoron shi kaga duk mai tsoron wannan din yana tsoron zuwa kusa da shi ko ba haka bane shi yasa in maciji ya shigo kaga da liman da ma mu za a rasa wane ne a gaba kila yadda liman ya ja sallah haka zai ja gudu ko ko ba haka ba saboda me ana tsoron macijin ba za ka ga zaki ka je kusa da shi ba saboda me kana tsoron shi amma shi kuma tsoron Allah shi yake sa ka zo kusa da Allah ina fata kun gane shi Allah iya tsoron shi da kake ji iya yadda kusancinka da shi yake yake kara kusanta Allah madaukakin ce, yake taqullaha haqqa tuqatih wala mutum na illa wa antum muslimun kada ku kuskura ku mutu ba ce kuna musulmi kar ka yadda ka tarar da Allah ba kana musulmi ba to ran ka tarar da Allah ba kana musulmi ba to ka shiga talatin Allah madaukakin sarki ya kare sai aya na biyu aya cikin suratul nisa Allah ya ce ya ayyuhal nasu taqu rabbakum الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا الله مدوكة سركي يا قوتاني كذا آية آل عمران الله يكرم في إيمانه سكره آية سورة النساء كما الله يكرم متاني قوة دقوة ina fata kun gani kaga dai Allah ya ce ya ayyuhal ladina amanu kamar yadda Abdullahi bin Abbas Allah madaukakin sarki ya kare ta a gare shi yake cewa duk lokacin da kaji Allah ya ce ya ayyuhal ladina amanu to ko me kake ka tsaya ka saurara so da akwai girma da Allah madaukakin sarki ya masu imani yasa wani malamin da yake bada labari yace yayi sabis a wani gari daga cikin garuruwan Najeriya garuruwan da suke ka yammacin Najeriya yace akwai masallacin da suke zuwa sallah sallar juma'a duk juma'a sai limami ya karanta suratul juma'a to in yazo karanta suratul juma'a in yazo ayan shafi na biyu ba ya walladina amanu idza nudiya lis-salati min yawmil juma'a ba ana sallah ba illi mai ce ya ayyuhal ladina amanu sai ya shiru duk wanda ke masallacin sai ya ce na'am suka sai ci gaba da karatu a dole su sun bi ne magana abdullahi bin abbas amma wannan kuskure ne ko kaga ayat na farko kenan Allah ya kebance masu imani amma na suratul nisa Allah ya ya wa nasu taqu rabbakum ya ku mutane kowa da kowa ittaqu rabbakum ku ri tsoron ubangijinku allazi khalaqakum min nafsin wahida ku ri tsoron ubangijinku wanda ya halicce ku daga rai guda ɗaya wani rai kenan annabi adam alaihi salam ba ne ordin na duk ɗan adam ba shi yasa ke ce ɗan adam ai ko wane ne adam ɗin annabi adam ko nafsin wahida wa khalaqa minha zawjaha daga wannan ran guda ɗin Allah maɗaukakin sarki sai ya halitta mata matansa ya halitta wa wannan ran matansa wa kenan matan na na hawa ko Allah maɗaukakin sarki ya halitta daga wa daga annabi Adam alaihi salatu wassalam maluma suke cewa Allah maɗaukakin sarki ya halitti ya halitti na Hawwa'u ne daga kashin haƙarƙari na gefen hagu kuma na ƙasa can wanda ya kowanne tankwarewa da shi Allah maɗaukakin sarki ya halitti ya halitti na Hawwa Dr. Zakir Abdulkarim Naik Allah maɗaukakin sarki ya kare shi yake cewa in ka lura akwai wata manufa babba da ya sa Allah maɗaukakin sarki har ya tabbatar mana da me ya halicci na na Ya ce da farko kashin awaza wancan na ƙarshen gaba ɗaya duka a kashin awaza ce babu mai amfani kamar shi shi yake shi ya duk kowane kashin awaza rike maka huhu da kake numfashi da shi wannan shi ya fara ni ba likita bane ko shi kuma likita ne likitan zuciya ne ba kai kila ya san abun nan yace to menene logic da ke cikin Allah ya halitta na Hawwa da wannan kashin yace so da ya nuna maka cewa ita ce za ta rinka taimaka maka in kana mini ba wai Allah ya halitta ka da shi bane dan ka ce ai ku Allah ma ya ce ku tankwararru ne ba a'a dan ya nuna maka cewa ita da kuke zaune tare da ita nan irin wannan supporting da wannan kashin yake bawa gogo da kake numfashi haka irin supporting da za ta baka saboda ita menene abokiyar ka shi yasa ma Allah madaukakin sarki sai bai halice ta daga wani wanda ke kasan ka ba sai halice ta daga ramu da ke da ke gesan ka so yana maka menene ita abokiyar ka shi yasa Qur'ani ma ya kira mata abokanan mazajen su ne ko ranar alkiyama Allah ce yau mai sirrul mar'u min akhi sai ce ne wa sahibatihi wani ne sahibatihi din matansa ina fata mun gani kaga matanka abokiyanka ce ba wai ba baiwa wace ko ba ka ita ta wansa ka bata command ba ke sa a qur'ani ma Allah ya ce wala hunna mislu alladhi alayhinna bil ma'ruf irin haƙƙin da ke kansu su ma suna da irin wannan haƙƙin a kanku kuma maza Allah ya ce wa khalaqa minha zawjaha sai Allah ya ce wa batta minhuma rijalan kaseeran wa nisaa daga wannan rai guda biyu annabi adam da nana hawwa Allah madaukakin sarki sai ya tayar da maza da yawa da kuma sai Allah ta sake ce wattaqullah sannan ku ji tsoron Allah allazi tasaaluna bihi wal arham ku ji tsoron Allah da kuke roƙon juna da shi Allah nan da in nake ina son abu a wajen ka zance maka don Allah ka bani to zama mai jin tsoron wannan Allah wal arham ko mu ji tsoron yanke zumunta kaga Allah sai hada tsoron shi da tsoron me da tsoron yanke zumunta so da yana maka girma da muhimmancin me muhimmancin zumunci ina fata mun gani shi yasa ma ai annabi sallallahu alaihi wa sallam yace Allah yana karɓan kowanne irin addu'a sai addu'a guda biyu addu'an da kai dan zalunci da kuma addu'an da kai dan Allah ya raba zumunta Allah baya karɓa duk girman ka ko ina fata mun gani so da ni zumunta tana da kaga sai Allah ya hada jin tsoron shi da kuma me tsoron yanke zumunta maluma suke cewa in kaga aya guda daya Allah maɗaukakin sarki ya ambaci tsoron Allah guda biyu a aya ɗaya yace maluma suke ce to kowanne daga cikin su ma'anan shi daban kaga a farko Allah ya ce ya ayyuhan nasu taqu rabbakum ko a karke sai Allah ya ce wa wattaqullaha alladhi tasaaluna bihi wal arham suka ce in dai kaga Allah ya wannan maganar to taqwa na farko shine ta'atullah ko aikata biyayya zuwa ga Allah taqwa na biyu kuma ayar barin sa'a ma ina fata mu gane Allah madaukakin sarki ya samu gane sai Allah ce inna Allah kana alaikum raqiba lalle Allah madaukakin sarki ya kasance akan ku me raqib ne ko da yaushe yana tare da ku ba abin da za ku yi da za ku koye wa Allah madaukakin wa in tukhfu ma fi sudurikum aw tubduhu yuhasibukum billah ko ku koye ko ku bayyana Allah ya sani wa asirru qawlakum aw ijharu bi innahu alimun fi zati sudur ma yalfizu min qawlin illa ladayhi raqibun atid ko ba ta ba ma sannan Allah madaukakin sarki ya ya nuna mana duk waɗannan suna tabbatar mana lalle Allah madaukakin sarki ba abin da za mu iya boye mishi a wani aya Allah madaukakin sarki ce ma yakunu min najwa thalathatin illa huwa rabi'uhum wala khamsatin illa huwa sadisuhum ko wala adna min zalika wala akthar illa huwa ma'ahum aina ma duk inda mutum yake Allah madaukakin sarki yana tare da shi kuma yana kallon sa sai aya cikin suratul ahzab ya ayyuhal ladina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida Allah madaukakin sarki sai ya ku waɗanda kuka imani ku ji tsoron Allah kuma za ku faɗi magana ku faɗi magana sadid qawlan sadida magana mai kakkiya maluma suka ce magana mai kakkiya ita ce maganan da ba ƙarya ba ita ce maganan da ba ƙazafi ba ita ce maganan da ba na annamimanci ba musan annamimanci ko haɗa guri ne malama ta ce kaulan kaulan sadida ba ƙarya ba ba annamimanci ba ba ƙazafi ba ne kaulan sadida duk maganar da annamimanci ko ƙarya ne ko ƙazafi ne za ka yi moni to baka bi wannan umarni na Allah madaukakin sarki bane ba da yace ittaqullaha wa qulu qawlan sadida kowa zaka faɗa ko kuma ina zaka faɗa ka faɗa gaskiya shi yasa wani mawakin ƙasar Hausa yake cewa komai ka faɗi faɗa gaskiya ko komai ta ka ja maka ka biya duk abin da zaka faɗa ka faɗa gaskiya duk abin da faɗan gaskiyar nan ta ja maka ka biya so da ka tsira a gaban Allah shi yasa Allah madaukakin sarki ce ya ayu والذين آمنوا كونوا قوامين لله شهداء ko. walau ala anfusikum aw alwalidaini aw aqrabin Allah madaukake sake ce ya ku dauka imani ku zama to tsayayyu wajen ba da shaida na gaskiya wajen maganan gaskiya walau ala anfusikum ko da wannan gaskiyan zai dawo wani abu wanda kake ta mummuna ne ya faru da karan kanka aw alwalidain ko akan iyayenka aw aqrabin ko kuma wasu makusantanka tun da aka kira kanka aka kira iyayenka to wani ne kuma ya rage ina fata mun gani to in mutum ya faɗi magana na gaskiya ya faɗi magana sadidan me Allah madaukakin sarki zai mishi Allah madaukakin sarki yuslih lakum a'malakum faɗan magana na gaskiya faɗan maganan da ba kazafi ba ba haɗa guri ba Allah maɗaukakin sarki ke zai zama sanadiyan ne sa Allah maɗaukakin sarki sai kyautata ayyukan sai sa sai gyara maka ayyukan sai ka rinka ayyuka wanda Allah madaukakin sarki yake so wa yaghfir lakum dhunubakum zai sa Allah madaukakin sarki ya gafarta muku zunuban? duka sanadin yammi fadan magana sadidan ina fata mun gane kaga faɗin gaskiya ba abin da bai jawo amma kuma ƙarya ba shi yasa ƙarya tana tana da sharri so da in kai ƙarya ɗaya to sai ka samu ƙarya da yake kusan ɗari so da ba a kare ƙarya da gaskiya ko yana yiwuwa bai ba zai yiwu ba in dai kai ƙarya to kafin ka kare wannan ƙaryan sai ka dinga kirkiro mai wasu ƙarerake ko ba haka bane da kar wannan ƙaryan ta mai ta tashi sai Allah ya ce wa yaghfir lakum dhunubakum sai Allah madaukakin sarki ce wa man yuti illaha wa rasula duk wanda ya ma Allah madaukakin sarki biyayya duk wanda ya ma manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam biyayya ya bi tsoron Allah ya faɗi magana magana sadidan Allah ce faqad faza fawzan azima hakika ya tsira tsira mai girma Mene ne tsira mai girma shine kai rayuwa mai daɗi a duniya ka mutu kai rayuwa mai daɗi a kabari a tashi kiyama kai rayuwa mai daɗi a filin alkiyama a gama hisabi kuma ka shiga aljanna ko ba shine fauzan azima ba ko akwai wani tsiran da yake wannan babu ina fata mun gane wa man yuti Allah wa rasulahu faqad faza fawzan azima Allah madaukakin sarki ba mu tsira mai girma sai malaki amma ba'ad bayan haka ita ba wannan faɗan amma ba'ad sunna ce ta ne Muhammad sallallahu alaihi wasallam malama suna cewa hadisan da suka zo cewa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam zai magana sai ya ce amma ba'ad din hadisan sun fi hadisai 40 wannan manzo Allah zai magana ko bai yi wannan dogon mukaddiman ba ni ce bismillahir rahmanir rahim sai ce amma ba'ad ina fata mun gane to kai ma ko kai ma ka sa a sharan ku sai kai yi da niyan kana koyewa da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sai ce fa inna afdaqa alhadith kitabullah lallai mafi gaskiyan zance shine littafin Allah ko akwai abin da yake littafin Allah gaskiya Allah ma yake wa man asdaqu min Allah qila wai wa yace Allah gaskiyan magana akwai wannan tambaya ce da ba ta neman ka ba Allah amsa فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم كون في الخير شريعة شين شريعة أن محمد صلى الله عليه وسلم شيسا باوشي ما يكتوى شري إن بانا الله وبنيني شريري تاني أي ما في الخير شريعة شين شريعة الله شين شريعة ديزو مكتحنيا أن محمد صلى الله عليه وسلم duk wani abu da za ka yi in dai ba ta hanyar manzan Allah ya zo ba sallallahu alaihi wasallam sunan shi shirme kuma sai ka dawo sai ka dawo kai shirye manzan Allah sallallahu alaihi wasallam sai ce wa sharral umuri muhdathatuha kuma mafi sharrin mafi sharrin al'amura gaba daya shine kirkirarrun al'amura abin da aka kirkira bayan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya karantar da shirye to babu sharri kamar shi tun kusan duk wani shirka da wani ne daga wannan kirkirarun al'amuran na bidiyoyi ya fara ya haura zuwa ga shirka ko ba ka bane daga nan aka fara kuma shi yasa duk wani bala'i duk wani bala'i da ke faruwa a doron kasa inda yau za a daina bidiyoyin da ake bala'ukan sai sun kawo ko ba haka bane yanzu misali bala'in luwaɗi me yasa in luwaɗi ba sa daina na taɓa jin wani da kunni na ba labari wai wani malamin shi ne ba shi fatawa dan luwaɗi wai ai in kai sai ka je kai alaula kai na fila raka biyu shi kenan wancan laifin ya sha a jira na gaba yanzu ya ja wannan muhdathat wannan manzon Allah ne ya faɗa kila ya dan bashi na goro ko sai ce to me kake so sai bashi fatawa irin abin da yake so wa sharrul umuri muhdathat babu wani sharri da yafi a mutum ya kirkira abin da ba karantarwa bane na manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sannan wa kullu muhdathatin bid'a duk kuma wani kirkirarren abu to bid'a duk abin da za a ce kai in kai kana da lada to ka tambaye wanda yake kai nan menene dalilin da ba ka ingantaccen dalili al-ilmu qala Allah qala rasuluhu qala sahabatu inji imam shafi'i ko yace ilimi shine man Allah ya ce manzon Allah ya ce sahabbai sun ce ina fata mun gane duk wani malami da zai zo bayan sahabbai in ya ce in za a yi kaza a yi kaza a yi kaza a ya ce muka to dalili shine saboda sai koma kan ne manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama da sahabbai shi yasa malumin ma suke dogaciya Imam Malik bin Anas Allah madaukakin sarki dukan shi gafarta mishi me yake idan sahha al hadith fa huwa mazhabi idan hadisi ya inganta to shine mazhaba ka karanta hadisi kace wannan in kaji eh hadisi ne ingantacce ya tabbata daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam to shikenan yace shine mazhaba so duk wani abu da aka kirkira bayan ko na wane ne ya kawo shi kai burgi da shi ka kama na manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ke yasa magabata na kwarai hatta malumin sun suka yi magana suna sa'a malumin misali ibnu qayyim al-jawziyya shehu islam ibn taymiya kusan bai da wani ɗalibi kamar ibn qayyim bai da wani ɗalibi kamar ibn qayyim shine babba a cikin dalibi sai yasa ake kiran shi shekul islam asani shi ibn taymiya shehu islam al-awwal shi kuma ibn qayyim shehu islam asani amma in ya karanta magana na shehu islam ibn taymiya malami shi sai karanta kuma ga hadisin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ka'a maganar malami sai ce shekul islamu habibuna walakin alhaqqu ahabbu ilaina minhu sai ce shekul islam masoyinmu ne muna son shi amma mun fi son gaskiya fiye da malami haka haka suke haka magabata su kai hatta a cikin sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wa wasallam in sahabi zai faɗi magana sahabbai sai sun yi ka kawo shaida ba ga abin da ya faru sai na Umar ba akan neman izinin za shiga gida da sahabi ya sallama ya amsa ya ne sai na umar bai mishi izini ya ce shigo ba shi kuma da ya gaba mishi izini ba kowa idan wa idan kila ya kuma ji'u farji'u ba ba mishi izini da ya shigo ba sai ya tafi abin shi sai na umar shuru shuru shuru bai ga mutum ba sai ya fito bai gan shi ba bayan ya fita sai suka haɗu a hanya yake kaman kai na ji kai sallama a gidana sai ce eh yace me yasa baka shigo yace manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace in ba maka ilimi baka koma sai na umar yace manzan Allah ya faɗa yace yace sai ka kawo shaida sai ka kawo wanda zai maka shaidan cewa shi ma ya ji daga manzon Allah sallallahu sai shi ma ya shiga uku sun da aka zo masallacin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam dukun sai aka samu sahabbai duka sun sani sai na Umar bai sani kaga hatta a cikin su sahabbai Abu Hurairah da ya karanta masa sahabbai hadisin man shahida al-janaza hatta tusalli alaiha falahu qiras wa شهدها حتى تدفن فله falahu من ذا Allah صلى الله عليه duk wanda yake da janaza har aka yi ma wannan gawan sallah yana da tsirafi guda ɗaya lada da yake girman tsirafi ɗaya wanda aka yi sallan da shi kuma ya raka gawan zuwa makabarta yana da kaman tsirafi guda biyu aka tambayi manzo Allah ga ne ne tsirafan yake lada ne da in aka tara ya kai girman dutsen Uhud abdullahi bin umar yake ma abu hurairah manzon Allah ya faɗa yake eh sai na abdullahi bin umar yake magana ta yi girma yake yanzu dama muna tare salada amma ka kawo shaida rigima ta kaure yake abu hurairah sai ka kawo shaida yanzu kana nufin tun tun tun lada mun ke rasa su abu da suka saba an yi sallar gawa an dan bar mutane da suke sa su binne mamaci ko sai su binne shi kowa mai tafiya makaranta ya je makaranta wanda zai koma kasuwa shi koma kasuwa tukun aka zo wajen profesiya ko na na aisha radiyallahu anha aka tambaye ta sai faɗa ba sai na abdullahi bin umar wannan magana manzon Allah ya faɗa kaga hatta a tsakanin su su sahabbai in mutum ya magana sai an ce kawo ni ya kawo shaida in yayi abin da kuma sun san cewa lalle manzon Allah bai bai da shaida suna tsayawa tsayin da ka sai ya danyi. ba ya faru da sayyidina Umar ba da ya hukunci ya ce daga yau ba wani wani ba za a sake biyan sadaki sama da sadakin da manzon Allah ya bayar ba sallallahu alaihi wasallam ko kuma sama sadakin da aka bayar aka auri ƴaƴan manzon Allah sai na Umar yana amirul mu'minina yana masallaci yayi wannan huduban yayi shela yace ya kafa doka daga yau a take wata mata mace ta daga hannu a masallacin sai na Umar ba dama ta yi magana tace ya amirul mu'minin kar hana mu abin da Allah ya ba mu Ya ce ban gane ba ce Allah madaukakin sarki yace wa in aradtum istibdala zaujin makana zaujin wa ataytum ihdahunna tintaran fala ta'khudhu minhu shay'a ata'khudhunahu butanan wa ithman mubina Allah ya dai Allah da zai tuffanta a wannan aya da ya tuffanta sadakin mata da ya tuffanta shi da tintar me yake nufi da tintar wallahi suka ce kamar a tara dinari dubu ɗari ne tintar ce Allah ya halatta a bamu har tsara kai ka ce kar a ƙara bamu fiye da sadakin da manzon Allah ya biya instantly sai na Umar tana zama sai ce na gode ma Allah da ya fahimtar da rabin mutum abin da complete mutum bai fahimta mace ya rabin mutum ne ko shi kuma complete ne amma kuma ga aya Qur'ani kuma ya tafi Qur'ani yace na sauke wannan dokar to su ma kenan sahabbai kaga babu wani wanda zai zo ya ce maka yi kaza yanzu ka tambaye shi biyu in bai da dalili bai barka ka zauna lafiya bai baka dalili kuma ingantacciya ina fata mun gane kullu muhdathatin bid'a ke sa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam iyyakum wa muhdathatil umur ina muku kasheji kashejin ku daga fararun al'amura kashejin ke sa ma har a filin alkiyama dan bid'a ya shiga uku kaga hadisi a muwaffa na Imam Malik manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ce bayan ya kira al'umma zuwa ga shan ruwan alkautar kowa ya kamo hanya yana zuwa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam sai mala'iku su sa katanga su sa shiyamaki tsakanin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da wasu mutane manzon Allah zai ce al'umma ta ce so da gabu da alaman alaula haka manzon Allah ce duk wani al'umma zai tashi ranar kiyama hurran muhajjalin masu hasken fuska da hasken gaba bai duk inda kake wankewa na Allah zai dinga shayin zai dinga walƙiya. mun san Allah ya ce al'umma ta ce ga su da alaman da Allah ya ce mun san gane su da shi mala'iku za su ce a ai bayan mutuwanka sun kirkiro wasu abubuwan da ba kai ka karantar da su ba mun san Allah ya ce zai ce fasuhkan fasuhkan fasuhkan ai nisa da su ban san nan su haka sharrin bid'a kullu bid'atin dalala wa kullu dalalatin finna kuma kowane bata ai bata idan yake kai mutum wuta Allah madaukakin sarki ya kare mu daga shiga wuta sai malai zaka ce amma ba wannan zuwa nan shine mukaddiman da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya fi shi yasa shi ma malam ya fara da shi kuma kusan kamar da na faɗa a farko kowa ya hada shi ko ba haka ba amma sanin ma'anan ne wasu ba su sani ba ko ba haka ba Allah madaukakin sarki ya datar da mu da alheri malam ya fara shi kuma mukaddiman littafi amma kaman lokacin sallah ya yi da ikon Allah za mu dasa aya a nan in Allah madaukakin sarki ya kai mu sati mai zuwa sai mu shiga shi ko muqaddiman malam abin da ya fara littafin da shi da kuma yaushe malam ya rubuta littafin abin da muka faɗa ne dai Allah madaukakin sarki ya ba mu lada abin da muka faɗa wanda kuskure ne Allah madaukakin sarki ya ce mana Allah madaukakin sarki ya shafe shi akwai mai hana mu aiki da shi kuma ya azurta mu da waɗanda za su kira mu su gyara mana Allah madaukakin sarki ya samu dace da alheri wa sallallahu wa sallama ala right there.